sanarwa sanarwa sanarwa ga dukkanin daukacin jarumai da kuma mawaka ku garzayo domin sayan fom na arewa film makers association wadda kuka fi sani da upman ta cikin kannywood wato masana'antar shirya fina-finan hausa yayin da gidan tv mdt ba su muka taya cikin sansani mun ci karo da alibaba ya kase a sashen bangaren tantancewa sannan kuma domin tantance editoci rabi zakin shine a wannan fanni shehu hassan kano alasan kwalli duka bangaren tantance jarumai haka zalika a bangaren tantance marubuta dan azumi baba wanda kuka fi sani sani da kamai sai kuma bangaren cameraman masu daukar hoton bidiyo da kuma hoto mai motsi tage shi ke kula da wannan bangare hakika masana'antar Kaniyu ta ɗauki sabon salo Allah ubangiji tabbatar da alkhairi amin summa amin tare da malam Rabi'i Dalle tare da sauran furodusoshi da kuma masu sayar da fam hakika tsari ya yi. wannan sanarwa ce ga dukkanin jarumai da masu harkar waka da su zo a tantance su su kuma sayi fam domin zama nagartaccen dan masana'antar Kaniyu domin kuwa yin hakan ne kadai zai kare maka ka da kuma mutuncinka a cikin masana'antar gidan timin AMD TV Hausa tare da daukacin ma'aikatanta har da ni mai gabatarwa Sani Sarki muna masu nuna tsantsar goyon bayanmu akan wannan ci gaba jinjina ga masana'antar Kano, tare da jinjina ga shugabanmu Awal DJ AMD domin su birbada kodimo da ba kautawa da kuma sheke dariyar nishadi ka dana subscribe domin kasancewa tare da mu ka kuma lada kararrawa domin kasancewa ɗaya daga cikin masu samun sabon shirye-shiryen mu mun gode AMD TV Hausa ta kuci. a wurin tantance siyan fom na kasani ga malar rabi da wurin wurin siyan fom kenan na a wurin siyan fom kenan ga wasu profesor suna kan